a wannan majalisi na mai albarka na mako mako wani muke karatun tasiri a cikin ta cikin littafin a tasiri zirin da tanzir da mara ibn zuzai alkalbi wanda ta sani tasirin ibn zuzai wanda ke gudana a lokaci irin wannan safiyar asabar يوم اعتبر شاشدة بوتر شوال نسي فرد الولد في arba'in da bakwai. bayan jiran Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya yi da hudu ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya kuma yau ne ya Allah ya da muke dawo karatu bayan goma hudu wanda ya tsariya ramsan da kuma sallah karama to yau ne ya dawo bayan sati biyu da yi yake dawowa da mun tsaya ko kafin mu tafi mun tsaya kan karshen aya ta hamsin da ɗaya ko hamsin da biyu mun tsaya kan karshen aya ta hamsin da biyu daga cikin ayoyin suratul nisa ta ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ita wato aya ta hamsin da uku a bisa da lissafin mutanen sha حديث النساء مثلا كوفة وهو آية خمسين دبيو كتاب النساء صار وكان قضية في كتب الآية لك ترسلك أمرهم نسيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيبا wannan suke kan ayar da mu tashi a kan da shi a dawo bayan wannan wannan na wannan shi ne darasi na dari wannan shi ne darasi na dari da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

نصيب من الم bai kamata ka yi shi to wannan shi ne su ma'anar yin ka ana wuce yin cewa wanda suke ba daidai ba ne shi ne an gabin da su yi mummunar mulki fa'idan layu ɗin na sadakaiya ko ko suna da wani rubu na mulki ko ana ba su mulkin kasa ko mulki na wani bangare da ƙasa suke gudanarwa taskokin allah na wuri da ya ba su suke da damar da azurta mutane da za ko kasa azurta in sun ba su abu su samu in ba su ba su zo garinsa Allah ta kuna da wani mulki ne an samu nasibin wani mulki ko ba suna da wani wani mulki fa idan la na nasa tsira Allah ce kuma kenan ko da na kiyo ba za su bai mutane ba menene ne ke da su mala yace huwa nukratu fi zahirin dawa shine wata ɗan duhu wani ɗan ɗugo ɗan ɗugo da ke bayan ƙwallo sama ƙwallon da zai wani ɗan ɗugo da ke kai ala ya ce ko da wannan ba ta ba ya ce wa ko da wannan balaga ce buga misali cewa idan har ko da wannan ba za su yi waya mutane ba to ya fitar da toba abin da ya fi wannan kuma idan suna da mulki kenan idan ga a ce Allah ya miƙa musu mulkin gaba ɗaya a hannun zai to ba za su bai mutane ko da wannan abin da bai taka ya karya to ya take da zo da abin da ke sama shi ne ma na malai ce wa tamfilun wa ibaratun an aƙalli wasu yahudu wa ibaratun an aƙalli ashiya ibara daga aƙalli ashiya abin da yake mafi kankanta ma ba za iya bayar to ya take da zo da abin da ke da su da murar wasu yahudu bin bukul Muradi shi ne siffanta yahudawa da ruwa cewa su mutane ne marowata na ƙarshe wanda ko da ana yi mallaka musu mulki da taskokin arzikin mutane a hannunsu ga su da yawa amma kuma abubuwan da yawa a za su yi ba mutane ko da abin da yake mafi kankanta yace da kwanar da hulun sibin minar mulki inda a ce suna da mara da wani mulki وأنه حينئذ يبخلون بالنكير الذي هو أقل الأشياء da za su yi rowa da abin da yake shi ne da ɗaya wanda shi ne mafi karancin abubuwa wai bakalo na bima huwa aksar min humin babi aula tare min babi aula a ce abin da suka yafi haka ko su yi rowa idan kaɗan ma to ya kace yawa shi ne min cewa an yi asibunan nasa alama an tsarhun lahu rabbi ko ko ne yi mutane hasada ne daga abin da Allah ya ba su daga falalarsa kaga ko ko ne yi mutane hasada su wa suke hasada kaga bayani da zo ya subuna an yi amfani da wawo su waye mafi bayani da zo an nasa ne yi mutane waɗannan mutane suke ma hasada shi ma bayani da zo an gane ko haka nan suna musu hasara a kan abin da Allah ya ba su na daga falalarsa wani abu ne Allah ya ba mu waɗanda ake ma hasara na daga falalarsa har yasa yahuda suke musu hasara a kai shi zai ta kuma rarrawa guda uku duk bayanin su zai zo shi yake bukata ire-iren waɗannan ba su bukata wurin tafsiri in ya zo da lamiri ka san wa ake nufi lamirin nan gaba ake kowa idan ya zo ga wani bayani ka san me ake nufi da wannan bayani wani bayani da ya zo mana cewa annasu a nan ga waɗanda ake nufi sannan kuma da aka ce daga abin da Allah ya ba su bin fadilin menene wannan abin da Allah ya bayar daga falalarsa wanda ake wasa da akai da kuma yin waɗannan shi ake nema a wurin tasiri to shi kuma ya kama da su a takaice ya ce wa sabahun bil hasadi ma'an hasadi ya ya sifanta su da hasada suwa kaga bayanin da ya gabata ga ake yahudawa kamar ke nan da mirin ya su nuna wannan da mirin na wawo suna kora da kula ya ce wannan ka huna yurari bihin nabi sallallahu alaihi wasallam ummata kun ga muradin na ya su nuna na su suna yi mutane asada waɗanda mutane su ake rini annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma al'umma an ga wannan ko ya ce ɓallalar da suke mutu hasada a kai ba ga tarar والفضل النبوة فلذا إذا سيدنا النبي هذا فسر أول من ولا أبوه kuma ya fasara mana ga abin da ke shi ne mafi shahara cewa masu yin hasada su ne yahudawa waɗanda suke ma wanda aka ce anna ana nufa annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma a me suke musu hasada a falala saboda allah ya ba min fadlihi bai ce falala allah an da aka saboda annabci da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba bai ba da wannan annabci da karshen annabci ba da yahudawa da suka wa annabi sallallahu alaihi da aka bai wannan annabci hasada haka kai, laraba wanda aka turo annabin a cikin su su ma sai suka yi masa hasada saboda annabin bai fito cikin su ba to shine malamin wannan shi ne daya wakila ga wani kaure kuma suka ce ma'anar min fadlihi ay annas cin su ne mutane hasara ne daga falalar da Allah ya ba su ne an-nasru wata izu nasara da kuma izla kaga da ba wannan nasara ana yi wani mu sallallahu alaihi nasara da buɗi da garuruwa to sai su ne musu hasara a kan wannan kaga wani ɗauki ya ce min ni daga nasara da Allah ya ba su da kuma وانت قوله مياسل على العوسي هذا ما نعرف كل بيجينا وقيل واسكما سكت الناس العرب وسكت إذا أكت أن يحصلون الناس وقوة سليم وتعني حسد يعني أكت العرب وقال سما قولي النبي قولي نبره أن نبدأ الأمة قولي النبي العرب هذا أنت العرب باتك أن تبني أنت كذبان الأمة وسلام الأمة وسلام الأمة وسلام الأمة وسلام الأمة وسلام الأمة وسلام الأمة وسلام الأمة sannan ya ce larabawa an takaita al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam dan wannan sallallahu alaihi wasallam ta kwace larabawa da wadanda ba larabawa an gane wannan ko to wannan shine shine malai yace wa kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam minhum an gane da kuma zamantowar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su to kuma irin wannan abubuwa da aka kawo duka lafazin na dauka ya zama da cewa annasu ana da annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa kuma ana da larabawa ta bai ko da nan falala ce da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin larabawa falala ce ga larabawa haka nan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam falala ce gare shi da al'ummarsa gaba ɗaya kaga kenan duka yana ɗauka eh, da haka duka waɗannan ma'anoni suna iya shi ba sai Allah ya ce faqad ataina ala Ibrahim al-Kitabu, ibrahima alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima hakika mun bayo annabi ibrahim dangin annabi ibrahim sune ala ibrahim Allah ya ce mun ba su alkitaba littafi wal hikmata da hikima wa atainahum mulkan azima kuma mun ba su mulki mai girma kaga to sai da ko na sallallahu alaihi wasallam kawon annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba shi falala kwatan kwaciyar wannan a cikin Ali Ibrahim wanda Ali Ibrahim cikin sa akwai bani Isra'ila duk suna cikin Ali Ibrahim to a cikin sa Allah ya ba su littafi kaga Allah ya ba da annabi Ibrahim ya sun da littafi ga annabi Musa kuma yana cikin bani Isra'ila ya sun da littafi ga annabi Isa yana cikin bani Isra'ila ya sun da littafi ga to idan kaga Allah ya saukar da littattafai da yawa cikin bani Isra'il dan me za ku yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hasara da sai na ala Ibrahim al-kitaba wal hikma haka nan annabci Allah bai ma Annabi Ibrahim annabci ya ba wa Annabi Isaac annabci ya ba wa Annabi Yaqub annabci duka waɗannan filfila ne na kakannin bani Isra'il haka nan cikin bani isra'ila akwai annabawa da yawa da allah ya ba wa annabi shi wanda allah kaɗai sai iyaka suna da yawa su annabi dawud annabi suleiman annabi zakariya annabi yahaya da sauransu ah, suna nan da yawa allah ala ilko su duka a cikin bani isra'ila kaga allah ya ba su hikima a cikin annabci da وآتيناهم ملكا mulki ومن ما an bai كلمة أما yusuf يوسف a فمسرى a ga mulkin sa mai girma an ba mu annabi dawo da mulki amma ba mu annabi sulaiman da mulkin da Allah bai taba ba da shi ga wani dan adam ba ya bai annabi sulaiman kuma annabi sulaiman yana cikin dangin bani isra'ila kana ce na Allah musu baiwa da yawa wacce bai kamata a ce su yi mutane hasada a kan baiwar da Allah ya musu ba Shin Allah ya ce magana a sai na ala ibrahim ya ce ala ibrahim zurriyatahu zuri'ar annabi ibrahim min bani isra'ila wa ghayr bani isra'ila na daga ciki haka nan wasu bani isra'ila larabawa suna cikin ali ibrahim saboda larabawa suna karkar gefen dan annabi ibrahim isma'il su kuma wani isra'ila suna gefen dan annabi ibrahim ishaq kaga jiran duka waɗannan suna cikin ali ibrahim ya ce min mimman atahu lahul kutuba allati anzalaha cikin waɗanda Allah ya kawai da su dafa da ya kai kamar ruwan Musa annabi Isa annabi da dawo da sauransu. Wal hikima da kuma hikima da Allah ya sanar da su allaci allamha wacce Allah ya sanar da ita. Wal kasu bil ayati arraddu alal yahudi fi hasdihim fi hasadihim li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace manufa ga ayar shine raddi ga Yahudawa game da hasada da suke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ilzamun lahum bima arafuhu a kuma musu ilzami ga abin da suka riga suka sani in fadlillahi ta'ala ala ali ibrahim sun san Allah ya yi falala akan zuri'ar annabi ibrahim to da ka fali ayi shay ne khusuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hasani duna ghairihi mimman an'ama Allahu alaihi dan me suke a nan muhammad sallallahu alaihi shi kadai suke ba hasada ba wani ba daga cikin waɗanda Allah ya ba Allah ya baiwa da baiwa kawansa annabci da mulki da hikima da littattafai to dan me sai annabi sallallahu alaihi sallam kare za su hasada ya ce wa atainahum mulkan azima haka ne ko kuma muka ba su mulki mai girma na dauke ya karanto mai na al-mulku fi ali imran yace an ba su mulki cikin nanjin ali imran eh yau ko mulku yusuf mulkin annabi yusuf da Allah ya ba shi mulki mai girma na misra da kuma annabi dawo wanda Allah ya ce wa sai na mulka وآتيناه الملك والحكمة mulka wal hikma wa 'allamahu mimma yasha' shi ma wannan mulki ne da Allah ya bawa annabi Dawud sai kuma kuma eh, Sulaiman ko sai annabi Sulaiman da shi kuma Allah ya ba shi mulkin da la ya bage da ahadin min ba'di sai Allah ya ba shi mulki wanda kada ya ba mu wani irin wannan mulkin baya kuma Allah ya ba shi mulki wanda bai ba mu wani mahaluki irin wannan mulki ba to da ka duka waɗannan sun sani to dan me suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam hasada akan mulkin da Allah ya ba shi na'am na kafin min ka karanta da ko in ba ni kafin da bihi wa man daga cikin da وقيل المراد من اليهود من آمن به wani ɗauri aka ce minhu da mirin nan minhu yana komawa ga yahudawa ومنهم من آمن به daga cikin su su yahudawa akwai wanda ya imani da su yawa akwai wanda ba kace zai bude yanzu dama kuma cewa ke tarka eh, da sa kai kuma kare kai to shikenan ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه قيل من اليهود من آمن به فمنهم ضميرهم لله سوى يقول إلى اليهود man amana bihi bihi kuma ya wuce ila annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su ne kawai da farko cewa minhum yahudawa minhum din da min yana da akwai fasara ne fasara ta farko shine minhum yahud daga cikin yahudawa man amana bihi akwai da imani da shi shi kuma ni din ya dauka ma'ana uku na ɗaya shine amana bihi Muhammadu sallallahu alaihi abin da rafa minan da ruri man amana da nabi sallallahu kamar yin sa Allah ya sala da sauran su aw bil qur'an al mazkur fi qawlihi ta'ala musaddiqan lima ba'd ko ko man amana bihi ay bil qur'an aga shine sauran to amma ga da ni ana nan jayin da makoman da miri da ganada ambatansa da kuma zama to kusa a ambace in kace min man amana bihi yana nufin qur'ani ina aka ambaci qur'ani kaga shine tambaya da zaka biyo baya an gane ko tambaya da zaka biyo baya ina aka ambaci alqur'ani Allah kana da miri da koma gare sai ta ya ambace shi can baya inda Allah yake cewa ya alika tabi aminu bil ladhi eh, aminu bima anzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli aminu bima anzalna musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abin da muka sauka? wanda ke mai gaskatawa ga abin da ke tare ku ga an ambata alqur'ani suka ce to sai da menin ya koma ga qur'anin da aka riga aka ambace shi a baya kaga ne za a samu cewa da suka ce ya kudu ila alqur'an tambaya ta daya cewa ina aka ambata alqur'ani sun ce ga inda aka ambace shi to da ka dan babu tambaya da zaka ji wata rayu to wanne ne aqrabu mazkure sai a duba aqrabu mazkure shi ake rinjaye an gane ko ba wai ana nufin ko da yaushe da mimi da an ya'uda ila aqrabi mazkurin ba an gane amma akan rinjayar da aqrabi mazkur ya lura ina aka samu eh, eh, da mire sun zo da yawa kuma abubuwa sun zo da yawa sai a ce to bari a koma da shi ga wanda yake Shi ne abin ba to ne nan mala yace eh, ila udu ila nabi sallallahu alaihi wasallam ko من اليهود من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالقران المذكور في قوله مصدقا لما معكم او بما ذكر من حديث ابراهيم فوقه abin da aka ambata da labarin annabi ibrahim da yake faƙar a ta yi na ala ibrahim alkitaba wal hikimata wa a ta yi na mulkan azima bai madanyin annabi ibrahim littafi ya hikima da mulki mai girma sai ce fa man amana bihi akwai wanda ya imani da shi shi mai labari domin da ana nufin abin waɗannan abin kaga sun zama uku sai dai a ce fa man amana bi mai bihim hankali in an ce bihim na masu hankali a ba sai ce bihim da ba biha a gari dalili guda ɗaya ya kwaishe duk abin da yake ba wannan ba abin da yake ba masu hankali ba an gane littattafai sai a ce an zala hallawa. ba a cewa alkutubul lati anzala humul al-mujalladur kuma sai an ga alkutubul lati anzala hunna Allah an gane amma ba an zala ha to ya dauki to kuma tun da ba a shafa fa minhum man amana biha ba to kaga zai koma ga waɗannan guda uku sai dai ala ta'awili ai ta'awili a ce labari tun da labari aka bayar na abu uku to akwai wanda ya suka yi imani da wannan labari to wannan shi ne kauli na uku cikin da ake nufi da wannan zamiri na jiki ko dai wa min man amala bihi min nabi sallallahu alaihi wasallam aw amala bihi bil qur'an aw amala bihi bil hadith al mazkur an gane wannan kenan hadith bi ma zikra min hadith ibrahim wa hadhihi thalathatu awjuh fi zamiri wa qila minhum an dawo ga minhum فمنهم يأتي يقول إلى من فمنهم أي فمن اليهود هذا دمير يقول إلى اليهود إذا فأقول لك دمير هم إما ما يقول إلى اليهود فمنهم يأتي إلى منهم أي من آل إبراهيم عن قال يقول أي من آل إبراهيم من آمن إبراهيم cikin ala ibrahim ɗin da aka ambata da aka ce baka dace na ala ibrahim alkitabu wal hikmata wa atayna hum mulkan azima za ka ce kwalle da daga cikin su ali ibrahim din akwai man amana bihi wanda ya imani da annabi ibrahim din wa minhum wani sanda alku akwai kuma da suka da kai daga gare shi to ka gani ka waɗannan saɓanin da aka samu game da marji uzzare yana da cikin abin da ke haifar da saɓani wurin fassara marji uzzare ina lamiri ke komawa gawa miri ke komawa kamar yadda muka gani to za mu yi irin waɗannan da yawa a wurin tafsirai ya ce wa minhum man kafar ka kauli ko wa minhum man amana bi wa minhum man kafar ka kauli fa minhum muhtadin wa kathirun minhum fasiqun kamar da Allah ya rasu da hadisi yace wa laqad arsalna nuha wa ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitaba fa minhum muhtadin wa kathirun minhum fasiqun daga cikin akwai shiryayyu amma kuma mafi yawa daga cikin su fasu kai haka ya wai hanyar da nabi ibrahim ganyen annabi da ya ce su za su ji suka kafa da wannan hujja a ita wannan aya a matsayin hujja ce ta fassarar da suka ce minhum ana nufin cikin dangin annabi ibrahim an gane wannan ko to wannan ke sannan abin da ke da akwai wannan magana da suka faɗa haka take amma ba lalle ba ne ya zama cewa da mirin ya udo dai shi ma wannan wani abu ne mutum ya zama fasara cewa tana iya yiwa magana ta zama ingantacciya daidai ta ce amma kuma ba lalle ba ne ta zama ita ce fassara wannan aya yanzu cewa cikin annabi ibrahim dangin annabi ibrahim akwai wanda suka imani da shi akwai wanda suka kafirce ba ta wannan magana ce ingantacciya ga ma aya da ya kawo kuma tabbata wannan aya da ya kawo ta sunan a akan haka take magana to amma zaman to wacce tana magana akan haka shi zai tabbatar da cewa wannan ayar ita ma tabbas a san haka take magana wannan wani abu ne daban an gane da haka ce nan ma'ana ta zo ma'ana ingantacciya amma zaman to wata fassara ga wata aya ya zama da babin tabbatarwa to wannan shi abin da kenan sai Allah ya tafi aya sai aya ta gaba Allah ya ce إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما لا نعم. الله يسعدنا الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار نعم. الله يودا ما سبق أول شيء على آيهم ونسنزا مرشبا يسوتا هو الله أكبر تنزل وأن كلمة المسلمين mudarifi ne na asla asla yusli ma'anar asla abu da biyu ya shiga da kuma kona an gane ko shiga da kona kuma asalin kalmar ta ɗauko asali ne daga saliyan na ya sala saliyan na ya shiga wuta ya kore ya sala yana shiga yana kowar سيسلا شيخ إذا في المدار يقول فتحة كمان سيسلا نارا سيسلا هذا سيسلا يا وجه طرف المدار تقول فتحة ثم أنا في الثلاثي شيني سليا سليا معنى سشقا زي شقا وطا زي قومو يوطا أما إذا أكتش أسلا أسلا لا ما أشجدش كمان عندنا خرج أخرج kharaja ya huta kharaja a hutar da shi haka nan taliyar ga ya shiga wuta aslahu ya shigar da shi yasla yana shiga yusulini yana shigar da shi A gane ko to wannan sallah ya zo da dan ma saufa nuslihim kaga nuslihim za mu shigar da su kaga ke da na shigar haka ne da Allah ce ta uslihi saqar kaga uslihi harfin mudari shine hamza waccan aya ta uslihi ya zo da dan kenan zai shigar da shi wutar sa'ara to haka nan Allah ya ce sanu saufa nuslihim nara da sanu za mu shigar da su wuta wacce take Allah ya siffanta wutar da cewa kullama na bijat dululu don lokacin da fatarsa ta nuna shi ne na zija asalin na zija nuna kuma na yi rana ba kalmar su da ake amfani da ita da kayan itaciya idan sun nuna an gane a ce na zika ta maru a ga kayan itace kayan marmari yaro to biyar da ya kawo kalmar ya amfani ne shi a wurin ƙoruwa ma'ana idan ƙoruwa ta kai ƙoruwa sai ta zama kamar kayan marmari ne da ya nuna sama da shi haka yaro da ya riga ya kai ƙone to su ma sai ƙuna ta kai ƙuna Allah ya ce baddannahum don ghayra sai mu musanya wasu wata fata ba wannan ba wata fata gaira watan wannan fata da ta riga ta kone a wata ta kone ya biya malaman wannan suke cewa fata ita ce kai saƙon zafi zuwa ga jiki da zuciya da rai ita ce ta wannan saƙo to da aka ce ne idan fata ta kone to kaga wannan saƙon alamar ta yi to sai san sai bai da wata fata domin su ci gaba da ɗanta da wannan ƙasa, Allah ya mara to shi ne mana ya ce su eh, baddalu ma'anar baddalnahum tubaddalu lahum zuludun da zuludin uha sai a musanya musu wasu fatu bayan waɗancan fatu da suka ga kone yace idan nufusuhum hiya al-mu'azzaba dan wacce ake wa azabar ita ce rayuka shi kore yana daukan azabar na isa gare shi da hanyar fadi. to da ka ita fata kamar karta ko to da ka kenan sai aka ce ana canza fata a kawo wata daban saboda dama fatar ba ita ake wa azaba ita tana isar da sakon azabar ne zuwa rai an gane wannan ko wannan shi ne ma'anar baddalla hun zulunan kaira domin wata, to don mai aka kawo fatan da ba su suka yi laifi ba aka azabtar da ana azabtar da wanda ya laifi ita fatar da aka azabtar ta kone to wanda aka kawo ita kuma ba ta yi laifi ba idan an kawo ta an kona ta ba ta yi laifi ba to shi ne ma'anar da ya yi ba shi ne saboda ita fatar ba ita ake wa azaba ba rayuka ake wa azaba amma ita fata ita ce iskar da tafa to za ka da an canza ta kaga ba wani iska ne ba a cewa an azabtar da fatar da ba ita ta yi laifi ba wannan shi ne wasu na cewa a ana nufin ita wannan fatar ita fatar nan da ta kone ita ce za a sake mai shekata ta koma yadda take da an gane wannan ko ita fatar da ta kone ita za a sake shi ta yadda take kafin ta kone bayan ta kone ta sake bane ta yadda take kafin ta kone haka bisa ga wannan an kauce daga iskalin waɗancan da ke cewa an kawo wata fata wacce ba ita sai laifin ban azabtar da ita amma shi kuma wannan fasara tana da matsala matsalar ta shine gayyara ha da aka ce ban dan lahun zaludan خيرها آه، وقال لها سوي إشكالي كما أنت فاتر وتوتن شيء لما إذا بج وتنتج تلك الشعاء آه، أي إذا أن كاك مليش ليس توقع ما أما إذا وتنتج شو قال لك وانا ليه دوبون إشكالي وإشكالي ليه لتورانس الله يتبدل لهم جلودا غيرها أي بدل تبدل له جلود بعد جلود الأخرى إذ نفوسهم هي الواحد waƙila tabdilul julul taghyiru sifati hadhihi kai shi ne kore cewa canza siffar da wuta wuta an ta ƙona ta to ta ƙone, to sai a sake musanya ta kuma ta koma kamar ba ita ce ta kone kaga sai ta zama kamar wata sabuwar fata waƙila al-jululu as-sarayilu wasu wasu ya ce lokacin da aka ce za a sauya wa ta babara su ne sarabiru sarabiru don ku sirba ba fata ba ce sirba sirba shi ne riga riga ita ce sirba suna cewa eh, kamar da ana fara wata ce sarabiru min kasiranin wata da sha wuzu ba kuma suna da sirba riga da za a musu daga narkakkiyar tagulla suka ci tagulla ta fi komai ɗaukar zaɓe to sai a sa masa riga ta tagulla ta ga wani rigar ba abinda za ta tsara musu in ba za a zama haka na suratul hadu da Allah ya ce wallazi na kafar ƙuƙi aslahun siyabun min nari waɗanda suka samu ta za a yayyanka musu tufa daga wuta wasu malamai suka ce tufar da ake nufi za a yanka musu daga wuta ita ce tufa ta riga ta tagulla za a rubuta ta ta gunna don su ci gaba da shan wuta Allah ya bar kai yace to wakila aljulud aljulud astarabil haka bisa ga wannan kauli ba fata ake sauyawa ba rigan nan da suke sanye da ita ita ce in ta sha wuta ta sha wuta ta kone to sai a sanya musu wata riga kuma ta tagulla ita ma an ta sha wuta ta sha wuta ta kone sai a sake sauya wuta kaga bisa ga wannan kauli ba a sauya ba liga wani ma liga ba ta jikin mace ita ala ce ta azabtarwa to da ka duka waɗannan fasara ne amma la ce wa huwa ido wannan abin nisantarwa ne saboda Allah cewa ya kunna ma abin da ba wannan kunna ma bada da zululuhu ba da namu zuluda ita kuma riga ba a kira da zulul ba a kira riga jin haka ke na wannan abu da haka ɗaya biyu ne ko dai a musanya fata wacce ta kone a tabbatar da hawo wata ita ga kauli na ɗaya Koko ita wacce ta kone din da za a sake mai da ita yanayin da take ciki kafin ta kone wannan su ne tsalma za a fasara biyu waɗanda ba da kurin jayi Allah ya mana kuri da lada sai ce li'an Allah kana azizan hakim Allah ya kasance mawuwayi ba ba kun ki gagarata kuma Allah ya hikima ne duk abin da Allah ya kai hikima ciki wannan azawa yi musu azawa sai da ta dace da hikima kuma Allah ya san sun cancanci wannan والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الله يتوى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن في أسلوبنا القرآن يلقوا بيان لساقوه نوعا لساقه ورجع تسيقه بيان لساقه نوعا لساقه كان سؤال في عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فبدل الرسول على يقاو بيان نفع عليه suka samu hali irin na mulai da kuma tsoratarwa tsoron kada ka faɗa hali irin na kafirai to kaga wanda shi ke sa ka inganta abubuwa da aiki to wannan shi daga cikin usulubul qur'an usulubul targhib wa tarhib za a ba mu labarin kafirai shi da zari na kafaru da ayati na kuma da sayin nara kullama na zai da su lulu wa tannahu zululan ghayra hali da tuqul arab إن الله كان عزيزا حكيما لأن أو بيان ليس هو يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سوى أن تكون إيمان سبع عدة أيضا نفرين سندخلهم سنزا مشغل تسوء فمش إمام الذين هو حرف المضارع حرف المضارع سين نون أنا كيف سندخل وسنع هذا سندخله على دار سكتس كلام على أدخل أدخل يا شباب دخل يا شباب دخل يا شباب أدخل يا شباب إذا أردنا مدارج شين دخل في يقول فتح حرف المضارع في يقول هو لما يدخل وتدخل وندخل وأدخل شيكو نربا إن شجرها إن يزوم مدارج في زمان الدم حرف المضارع في زمان ندخل أو أدخل أو يدخل أو تدخل أقاعدكم وأنا على سندخلهم لا مشكلة لا مشكلة لكن الجنة وتجري من تحتها الأنهار وتقوم يولانا قرقشن تمانا قرقشن تقرقشن بينا ينسى لهما جلال خالدين فيها أبدا سنا ولهما أسكنتها هر أبدا ga ni'ima ga ɗorewa wannan shi ne kammalar ni'ima idan ka ce ga amma ba a ɗorewa a ga ni'ima na ba ta kammala amma ga ga ɗorewa su ba za su tsare su barta ba ita ba za su tsare su barta ba ba sa shiga wani yanayi da za su ji ba sa jin daɗin da kamar rayuwar duniya jiya da kake da cikin daɗi sai ka shiga wani yanayi da rashin lafiya ka ji ba sa jin daɗi to anan ba a shiga wani yanayi sannan ita kuma ba ta rabuwa ba ta kare فندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره سنة ما تعي وأن سكي وأن أتركك شيء مطهرة وأن أتركك صحيح كمان هذا سبحان الله ذكر بالبقرة ما بقى سورة البقرة أن أنا في سورة ولهم فيها أزواج مطهرة fi akhabi suna da mata yadda zarkaku a sama da wasu yi bayani cewa zarkaku daga dukkan wata ƙazanta ko sai sun zarkaka daga majina ba ta da majina ba aila ba alfasi ba wani abu na ƙazanta ba zuba da zai zuba wani kyauta da cikinsu to yana fita da ƙanshin annabi to za ka babu kasanta babu kuma sannan kuma babu bayan gida babu wasari dama babban kasanta bayan gida da wasari to babu abincin da suke ci lokacin sai an ce bayan bayan gida a zuba da shi a sai ya fita ta zuba abincin da suka ci ya tashi fita zai fita wanda ba a buƙata a wanda da ana duniya da suka fi bayan gida ko ga wasari to wanda da bayan gida da wasari ta zuba ake fita kuma suka nan tana fi tsohuwa da turaren aikin turaren samar da kana da cikin tsarki da Allah ya ba wa waɗannan mata na duniya na lahira na gidan aljanna ya ce wa lahu azwajun mawfiha azwajun mutahhara wa nudkhiluhum dhillan dhalila kuma za mu shigar da su inuwa mai lullubewa inuwa mai inuwantarwa shi ne dhillan dhalila wani ce sifatun min lafzin dhilli siffa ce da ake ɗauko ta daga lafazin rin daga cikin balaga da larabci aka yi amfani da kalma sai a kawo ta da ake kamar da ke cewa lailun aliyar dare wanda ya kai dare sai a ce lailun aliyar kaga an ɗauko aliyaru siffa daga lailun haka nan shi ma billan zai ilwa wacce ta kai ilwa shi ma da kuma wanda sun bane da rin rin sai ka ce zalila ya ce to da ta'aki ana yin haka ne da ta'aki abin da ake nufi da zalilan shi ne da dajiba inuwa wacce take madawwaro la tansahu su daga rana ba ta kusa da shi a wani wani duniya ta yi samun shekara ba ta kuma ta inuwa an ji wa kawai za ka zo bai ta cikin rana ɓan ya aka yi ai rana ce ta janye ma rana tana bugawa tara sai ta waye to da rana ta janye daga nan ta koma ta sai inuwar ta koma da aka sai wata ta zama cikin rana to ga nan duniya rana na janye inuwa daga bangare zuwa bangare ce to ma a can la ta san su rana ba ta kawo da inuwa inuwa ce tana Wata wata wani shine zalila da'ima wakila ya yi alharra wal barka duk wanda ke mutuwar wa ta inwa zalilan shine ba da garkuwa da kariya daga sanyi da zafi ga baya tsawon ino mutanen duniya tana ba da kariya daga zafi kawai shi yasa lokacin zafi kawai ake da buƙatar lokacin sanyi guje wa inuwar ba ake sai a tafi da tsiye ke a to ita wannan inuwa aka ce saboda zaman tsohonta da lera da gangamewa tana baka inuwa a lokacin zafi tana da bukatarta a lokacin sanyi da hoturu ma tana da bukatarta saboda za ta da aka lokacin zafi sanyi da dumama wani jiki lokacin sanyi da lokacin bazara da zafi da ba ka sai to na ka wasu da wani suka ce wannan shi ne ma'anarta bayyana zalila an gane ko kasance wa karatun na farko sannan kuma mun zo kan gaba a mu ruhi sannan kuma uku suna so mai shawara a lokacin fara karatu saboda ana yi wa kuma game da jinkiri a zuwa rage tabbar wanda aka da dawo matsaloli da yawa zuwa karatun islamiyoyi da kai yara da sauran to shi ne muke so mai shawara a wani da suka kawo shawarar cewa ko a mai da shi bakwai saura kwata sai a tashi takwas saura kwata a ga ya ga kowa yin da zuwa inda zai je har yi an gama an gaya ko da zama abin da rana in sha Allah sai mu fara da shi a kan gobe akwai wanda rana mai masa ba hakan yawo kowa to alhamdulillah in sha Allah gobe lahari Ba mu fara da takwas saura kwata a bakwai saura kwata tsarkare takwas saura kwata bi izinin lafiya على هنا وأنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته